A wata wasiƙa ce da hukumomin mulkin sojan ƙasar ta hanyar ministan harkokin wajen ƙasar Nijar suka aike wa ƙungiyar tarayyar Turai domin sanar musu da wannan matakin na soke kawancen sojan ta da ƙungiyar. A shekara ta 2012 ne dai aka kulle yarjejeniyar tsakanin tarayyar Turai da gwamnatin wancan lokacin ta Isuf Muhammadu inda aka kaddamar da wata tawagar farar fulla da jami'an tsaro ta Ekaf Sahel a Nijar domin su taimaka wa jami'an tsaron ƙasar Nijar yaƙi da 'yan da ƙayar baya da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ke yi wa ƙasar ta Nijar barazana ta hare-hare da ma sauran ƙasashe kasashen yankin Sahel. Matakin na hukumar mulkin sojan ƙasar Nijar na a matsayin martani bisa ga zagon kasan da tarayyar Turai ke yi wa Nijar na kin amincewa a hukumance da sojawan da suka yi juyin mulki da kuma dakatar da tallafin da tarayyar Turai ke baiwa Nijar. Da yake tsokace kan wannan batun abdulrahman Dukko masanin harkokin yau da kullum a jami'ar da ya ce rashin samun sakamako mai kyau wajen bangaren tsaro ne yasa sojojin suka soke kawancan. Wannan alaka da Nijar ta yanke da kungiyar Turai yana dangance da irin kurakuran da an ka samu a baya musamman wajen wajen rashin samu babban kaman resulta wanda ya tasiri a cikin yaki da ta'addanci kuna gani duka wannan mutanen da anka kawo a nan Niger musamman su zawa na turai da kuma kayan aiki da kuma kuɗin da ake zubawa ba a samu wani ci gaba ba kungiyoyin yan ta'adda sun karu kuma kuzarin su na wajen kai hari a wajen su zawa mu ya karu shi ma kenan sai mu ce kenan wa'annan kungiyoyin da Niger ta samu alaka da su ba su rike ba kaman abin da sun kai kamata su yi ba su yi shi ba wannan matakin dai ya zo ne a daidai lokacin da hukumomin mulkin soja suka kulle yarjejeniyar tsaro da rasha lamarin da yasa sa masana irin su alhaji sani gambo alakanta faruwar soke kawancen da kasar ta rasha rasha tana iya tambayar ko bukatar ita jamhuriyar Nijar da zamanto in za ta yi da rasha ya zamanto ta jiya ma otan turai baya kenan in ku za ta yi da kasashen otan turai kenan rasha ba za ta iya ɗasa da su ba. Akwai dai ɗariruwan 'yan Nijar da ke aiki a ƙarƙashin wannan shiri na Ecom Sahel wanda soke yarjejeniyar za ta sanya su zaman kashe wando to sai dai ƙungiyoyin fararen fulla a Nijar su yi kira ga hukumomin mulkin sojan da su samo mafita ga 'yan Nijar ƙin da ke aiki a ƙarƙashin wannan shirin. Alkasun Mato 'yan ƙungiyar farar fulla ne a Agades. Akwai sifil jewa suna aiki ciki kamar su wani constable wani sekretar, wani duka dai abun da ya shafi administration yara ne suka da dauka su wannan yan banga da aka ɗauka su ma suna nan ciki kenan waɗannan su ne fanni na wajensu su shine yake kawo wani cikas da yake wadanga in wadancan sun tahi kenan su ba za su samu wani aiki ba nan ne adda masala in akwai hali su ne ake son a samu musu wani matsayi sanyan abin da ya koma wajen tsaro wannan a mun iya mu sare ka samu yau da gobe kungiyar tarayyar turai ta bayyana takaicinta dangane da matakin da hukumomin mulkin sojan kasar Nijar suka ɗauka jagoran manufofin hulɗa da ƙasashe na tarayyar turai Joseph Borrell ne bayyana haka a wata sanarwar da ya fitar to sai dai tun dai bayan juyin mulki da kuma raba gari da kasar Faransa al'umma a Nijar ke bayyana fatan ganin kasar ta Nijar ta samu sabbin kawayen da za su taimaka mata kawo ƙarshen ƙasashen ta'addanci da kuma bunƙasar tattalin arzikinta. hamidu Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.